babu zatin zatir riqa'i yace babin da ke bayani ghazwati zatin riqa'i wani yaki da saman manzon Allah suka je ana ce da shi ghazwati ana ce da shi ghazwatu zatir riqa'i abin da ake ambata wannan zatir riqa'i shine wai da suka je wannan yakin sahabbai sai aka sha wahala har kafafun su suka tsatsage aka dauki tsumma aka daddaure to tsumma da aka dauka aka daddaure kafafun shine ake ce ma zatir riqa'i sai imam al-bukhari ce wa hiya ghazwatu muharib asfata yake ita ce ya shine yakin muharib asafa, sunan musuran min bani sa'alabata daga kabilan bani sa'alaba min ghatafana daga ghatafana fa nazala nakhlan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka wani wuri da ake ce da shi nakhla nakhla وهي أي غزوة ذات الرقاء بعد خيبر يتي إمام البخاري وأن ياكن أن يجري باين ياكن خيبر في قراءة سنة سبعين لأن أبا موسى جاء بعد خيبر يتي سبب أبو موسى الأشعري يا زو باين ياكن خيبر قال أبو عبد الله إمام البخاري وقال لي عبد الله بن رجاء abdullahi dan raja ya ce min in imam al-bukhari ce yi li fulan qala ce ya zama kamar muzakara kenan ko muzakara wani lokaci ya lokaci ce haddathana wani lokaci ce akhbarana wani lokaci ce qala li fulan aw akhbarana ma'ana muzakara kenan muzakara kan malaman hadisi na ce da shi muzakara ma'ana sun zauna da abokansa wa'ansu malamai ana tattaunawa wani yake kaza wani yake kaza wani yake kaza قال اخبرنا عمران العطار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاء yace an karbo daga Jabir Allah ya kara masa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salatul khawf tare da sahabbansa a cikin gazwati sabi'a yaki tafiya ta bakwai ko yaki na bakwai ko kuwa gazwati zatir rifa'i shine wannan yakin zatir rifa ma'ana salatul khawf ran da aka fara salatul khawfi kenan shine ga zo salatul raka'i dan da aka ji aka haɗu ba a yi yaki ba amma al'amari yayi zafi sosai sosai aka shiga cikin tsoro har aka yi sallar tsoro وقال ابن عباس عبد الله بن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد عبد الله بن عباس من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا صلاة الخوف عند أجتوى ذي قرد أو جاء ولياكي وقال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم يوم محارب وثعلبة يجمع جابر يجمع الله صلى الله عليه وسلم يا صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة وقال ابن إسحاق ابن إسحاق صاحب المغازية سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا أخرجت يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاء يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي تزوى ياتي ذات الرقاء min naqalin daga naql falaqiya jam'an min ghatfana sai hadu da kabilun larabawa da masu ɗimbi yawan kabilun ghatfana falam yakun qitalu wa akhafa an-nas ba ba'da ba ayyaki ba amma al'amari yayi kamari yayi zafi yayi tsanani har aka shiga tsoro shine aka yi salatul khawf فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف كما قال الله صلى الله عليه وسلم يصلى الخوف ركعتين وقال يزيد عن سلمة يزيد يبان الأبار يتي لك سلمة ابن الأقوى يتي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد نهاياكي نات في تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم رند أكياكي قردا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن كربولة أبو موسى الأشعري Allah ya kara masa yadda yake خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة mun tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki wa nahnu fi sittati nafari mu muna cikin mutane shida bainana ba'irun ya rakumi ɗaya suke da shi su mutum shida ba su da rakumi sai kwaya ɗaya na taqibuhu wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka fa naqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya yace sai kafafun mu suka tsatsage suka jiji rauni shi ma kafafunsa guda biyu suka ji rauni suka tsatsage wa saqatat alfari har farcen sa li a cikin ya ta da ya farce ɗaya tsinki ya bani wa kunna na ala arjulina alkhira yace sun kasance suna tsinka tsumma sai a yaku ma a daure kafafu saboda rauni eh, tsatsagewa da suka yi wa a je yakin da addinin Allah wa summiyat ghazwat zati riqa'i da yasa aka ambaci wannan yaki aka ce za ku rika lima kunna na asibu min al-sirat yake saboda sun ma da suke dauka su yanke su su su yanke sun ma su daure kafafun ala arzina wa haddatha abu musa bi hadha al-hadith yake abu musa al-ashari ya bada labarin wannan hadisi yake mun je yaki da zuwa zatin riqa'i muna tafiya a kar ba mu da abin hawa kafafun mu suka tsatsage muka ji ciwo har farce ya fadi haka muka dauki tsumma muna daure kafafunmu sun makare hazaka da abu musa ya da wannan labari daga baya kuma sai dama ina ma da bai faɗi haka ba kana yace ma kuntu asna'u li an azkurahu ka annahu kariha an yakuna shay'un min amali afshaw me yasa abu musa al-ashari yaji da kan fadar haka yace yanzu wani abu da nayi ma addini dan na sha wahala a cikin sai na zo faɗa ma mutane bayan ya faɗa sai ya ji nadama ina ma da bai faɗi wannan magana ba a ce yanzu zai yi ma addinin aiki ya yi aiki dan na ɗan ji rauni sai na faɗa ma mutane ma'ana ya kai karan Allah kenan ko ya yi kuka kenan ko ya gaza kenan mun gane ko ina ga wa'anda suka faɗa su ne sun yi sun aikata suna da kaza za su yi kaza za su yi kaza sun yi kaza ba abin da ke dan bayi ba inda ke dan ba zai zaka wallahi Abu Musa al-Ash'ari kenan kowa ya san sahabi ne kuma yakin sun yakin ne kuma an ji raunin wai ya ba da labari ga yadda ya abin da yasa ya ba da labari wai dan a san cewa gazwatu zati riqa'i ina sunan ya fito ina ka samu sunan cewa zatu riqa'i shine ba da labari ga abin da ya kasance bayan ya gama ba da labari ya fahimtar da mutane sanadiyar sunan sai kuma tuna ab to ai yanzu na ba zan yi wa zan ba aiki na kenan dan me zai wani abu dan na ji sai ne na faɗa na faɗa mutane ga abin da na yi قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء an rawaito daga wanda ya halarci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ghazwat zatir صلى صلاة الخوف يتي من ظن الله ياي صلاة الخوف أن طائفة صفت يتي وتجمع تلو تيسه معه تارد من الله صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو أو وجاه العدو شوجو جمع من الله صلى الله ستكتبه بيو وإننا فسكنت مكي أبو قندابا وإننا فسكنت كي سهود من الله صلى الله عليه وسلم فكي صلى فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم دائما وإننا فسكنت كي سهود فكي صلى بايا من الله فيمت صلى ركعة sai sauran tsaye sa'annan sai suka cika sallar su raka'a ta biyu suka je suka tsaya wurin yaki wa'ancan su kuma suka zo suka manzon Allah ya musu a daya a lokacin manzon Allah sallar sa ta cika a biyu kenan ya sallame sai suka tashi suka cika sallar su sa'annan suka sallame wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasafu وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا كما Allah ya zauna. وأتموا bihi ثم سلم به Allah من ذا الله يموت وإن صلى ركعة آية ke رأي sun suka cika sallar suka koma wurin makiya wa'ancan da ke wurin abokan gaba sai suka zo suka tarar da manzon Allah sauran raka'a daya da manzon Allah ya cika raka'a daya sai sauran zaune bai sallame ba sai suka tashi suka kawo sauran raka'a daya suka zauna suka yi tahiyya sa'annan sai manzo Allah ya sallama su ma suka sallama wannan wata sifa ce cikin sifofin salatul khawf to wannan sifa ita ce Imam Malik ya fi zaba ya fi tsawa dalili shine qala malikun إمام مالك يتي إمام دار الهجرة إن أكتي قال مالك في الدنيا لا ينصرف إلا إلى إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة سين مالك ابن أنس مالك مالك ابن أنس الأصفهي ولا وذلك إمام مالك يتي وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف يتي وانا صفة إذا صفة مثل مثل شو إمام مالك يجي يجي سجن نوعي كالوني نوعي صلاة الخوف وقال معاذ معاذ يسين حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال يتي عن كربو جابر يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقل من kasance tare da manzon Allah صلى الله عليه وسلم a wuri da نقل فذكر صلاة الخوف سيتي ga لي فارو faru da za ka الخوف تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم ابن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار yake an samu mutaba'a daga lai daga hisham an zaid bin aslama ya rawaito daga zaid bin aslam anna al-qasima ibn muhammad al-qasim dan muhammad yana cikin manya manyan malaman madina guda bakwai da aka san yace haddathahu ya bashi labari yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salati yayi salatul khawfi fi gazwati bani anmar wani yaki kuma da ake ce da shi gazwatu bani anmar waɗannan yake yake da Imam al-Bukhari baya kawo ainihin fillatin lan yaki yakan kawo hadisai ne suka inganta a gare shi wanda suka dace da abin da yake so ya kafa hujja da shi amma yaya za a yi a yake yake akwai littafai musamman suka kawo duk yaki yaki yakin da aka yi tun daga farkon musulunci har zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ba zamanin na Abubakar inda manzon Allah ya halarci yaki sai a bayyana inda bai halarci ba aikawa yayi sai a bayyana duk baki ɗaya tun daga farkon yakin har zuwa sarki akwai sira na ibn Hisham na ibn Hisham akwai littafin Muhammad bin Ishaq sahib al-Maghazi magana ce shi magazi ibn Ishaq akwai Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad ya kawo duk waɗannan magazi yaki yaki da aka yi a a cikin addinin musulunci zai kawo su baki ɗaya tun daga farko har zuwa ƙarshe kamar yadda muka karanta yakin alkhandak jiya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حسمة قال يقوم الامام مستقبل القبلة مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدي يتي ويسجي وتصفى كما da aka kawo aka ce sai in liman ya tashi yana fuskantar alkibla wani su zo su yi sahu bayansa wa'ansu kuma su je suna fuskantar abokan gabawo wujuhum ila al-adu bai salli bil ladina ma'ahu rak'atan ke salla da wanda ke tare da shi rak'a daya thumma yaqumuna sa'annan su tashi fa yarka'una li anfusihim rak'atan wa yasjuduna sajdatayn fi makanihi sai ya tashi su cika sallar raka'a sai su kawo raka'a ɗaya. ثم يذهب هؤلاء الى مقام suka cika sai su koma wurin fagen wurin abokan gaba wurin yaki ila mukami ulaika fayaji'u ulaika fayarka'u bihim rak'atan sai wa'ancan su ma su zo raka'a da su da su falahu tintani manzo Allah ki sallasa ta cika raka'a biyu thumma yarka'una wa yasjuduna sajdatayn sa'annan wa'annan daga baya kuma su cika sallan su samu raka'a biyu kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن صالح بن أبي حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أن رويت وتهني أحمد زمان الله صلى الله عليه وسلم مثله باللفظ والمعنى قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابن ابي حازم عن يحيى سمع القاسم اخبرني سالم بن خوات عن سالم حدثه قوله يوشي عن كربو سالم يباشي الاباري دقم فدرسه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي انكر ولد عبد الله بن عمر ان كرم في يديه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد يتي نايا كي تارد من الله صلى الله عليه وسلم تفك النجد فوازينا العدو yace sai muka je muka hadu da makiya fasafafna lahum sai muka yi sahu tare da muka yi sahu za a yake su قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإيد الطائفتين عن كربوت دعوة رواية كما كصلاة الخوف لذا لذا عبد الله بن عمر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا صلى دعوة جماعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو وتجمع تبي كما تنا نور ياكي ثم انصرفوا da aka zama da wa'annan sai suka juya suka je suka kama makamai wa'ancan su kuma suka zo faqamu fi makani ashabi faja'a ulaika fa sallatihim rak'atan thumma sallama alaihim thumma qama haula'i wa qadaw rak'atahum wa qama haula'i wa qad qadaw rak'atahum wa'ancan da aka sai suka da suka zo tsaye da su sai suka tashi suka cika sallar su kaga ya kawo faqa dawra ta'atuhum ina faqa suka cika sallan ne malamai suka ce ba kowace kalma take zuwa kaza a cikin shari'a take zama wa wai ramuwa ba fa idza qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum wa thumma qada ulai ay thumma atammu salatahum sai suka cika sallan to shine yake eh, matsalan sabanin da yazo cikin eh, sallah mamu in yazo da liman sallar da kai da tare da liman ita ce farko raka da ka samu tare da liman ita ce farkon sallar ka ko ita ce karshen sallar ka to wannan duk sabanin da aka yi ko karin ilimi da aka yi shi ya faru ne sanadiyan fahimtar wannan abu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ataytumus salata fala ta'tuha wa antum tasawna fa'tuha wa alaykum as-sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu riwayoyi suka zo haka sai aka samu riwaya daya daga Imam Malik wa ma fatakum faqdu to sai sa malamai suka tsari juna ilimi sai malamai suka ce ai abinda ka zo ka riska tare da liman da ta zo sallan azhar ko la'asar ko magaruba ko isha ka tarar da liman na raka'a ta karshe aka ce wannan raka'ar da ka tarar ita ce farkon raka'a a wajensa in ka tashi sai ka cika sallarsa me yasa suka ce ai manzon Allah ya ce fa ma adrakum fa sallu abinda kuka samu tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kuce muku cikawa za ku yi yasa yanzu kai liman na karshen sallah kai farkon sallar ka kenan kenan liman ya sallame sai ka tashi ka cika sallanta in cika sallah za ka yi sai ka kawo sauran raka'o'in kamar yanzu ka fara sallanta za ka cika sai Imam Malik da Malikiya suka ce a'a faqdu ai qaza'i za ku yi Abin da ka ka taras liman na karshen sallah suka ce kai ma karshen sallah ka kenan to yaya za ka yi in ka tashi raka'o'in da za ka kawo suka ce ramuwa za ka yi in ramuwa za ka yi to sai ka yi yadda za a yi yadda zai zama a ramuwa to shi sa kake ganin ana samun ah, banki in mutum ya tar da sallar magaruba ko ya tar da sallar isha in ya tashi sai ga yana ta karatu da duk sawa'an an ce kayi yadda za a yi ko kayi kaza'i ko kayi itimami manzo Allah ya hana yace la yajhar ba'dukum ala ba'din bis salati bin eh, bis salati aw bil qira ma'ana duk sa ne suke zaune magaruba ne ko lishiya ko suna zaune ko kafin la'asar ne ko ko suna an hana tabo kamar yadda ake zaune ana jiran sallar la'asar wannan na zikiri wannan na sallah to ba za a bude kasai kowa ya kama ko ina ana ji ba sai ka bude gwargwadon yadda za ka bi ko wanda zai saya zai yi hakan aka yi sallar magaruba suka zo ka tarar da raka'a ta karshe ka tashi in za ka yi sallar bayyana ne ko a boye za ka yi duk yadda za ka yi ne kada ka ɗaga muryarka wanda ke kusa da kai ka dame shi ka bata masa tasbihi ko zikiri sai ka yi gwargwadon yadda za ka yi a ka biya bukatar sallah ka tayi sa'annan baka cutu na kusa da kai ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda ya ilmantar da mu kenan yadda ya tarbiyyantar da mu kenan in ana masallaci wannan na nafila wannan na karatun alqur'ani wannan na tasbihi kada ka yi abin da za ka ɗaukaka murya ka ja hankalin balle ma in ka zo kana karatun alkur'ani ma'ana ka sa su cikin wani hali wannan na sallah wannan na tasbihi wannan na zikiri wannan na karatun alkur'ani sai ka daga murya da karatun alkur'ani ma'ana ka wajabta ma duk wanda ke masallaci ya dakatar da duk abin da yake taurare ka don Allah ce wa idza quri eh, alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu النتيجة فعل أمر بهذا بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وابو سلمة ان جابرا اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد جابر يا بعد لا باري سوى يا جي تارد من الله ان ياتي هدى النجد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد جابر يا جيد الله صلى الله عليه وسلم سكياكي هسك النجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلا من زق الله سيرا دعمك الله سبتا جرئي يداو قفل معه سيداو تعرض من زق الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة سيبشرنا يساميس أهنيا في واد أول كثير الإضاهي من يوم كيوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول جاي كان كيلولا وتفرق الناس في الإباج كما mutane suka rarrabu a cikin bishiyoyi a cikin معنا tatina ma'ana kowa na yastazilluna bi shajari suna neman inuwar bishiya su kwanta su dan sarara karkashin inuwa wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta samura sai manzo Allah ya sauka karkashin wata bishiya fa allaka biha sayfahu sai dauki takobin sa ya rataya akan bishiya zai bacci qala jabir jabir yace faninna naumatan sai muka yi bacci ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا suka ce da manzon Allah ya samu ya kebe ya kwanta yana kailula kowa sai ya ya kama wuri ya kwanta yana kailula can sai da suka farka sai suka ji manzon Allah yana kiransu faji'inahu suka ce sai muka tashi maza maza muka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza indahu a'rabiyyun jalis sai suka samu wani balarabin kauye zaune wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu inna hadha lallai wannan da kuka gani zaune istarata sayyidi wa ana na'im ya zo ya zare kobina ina bacci fastaiqaltu wa huwa fi yadihi sai na farka manzo Allah sai na farka ta na hannunsa wannan balarabin kauye shanta ya zare ta kodin fa qala ke ba su jara ta sai wani balaga ko mi zare ta kodin yace manzo Allah yanzu wa zai kare ta daga dalili fa qala man yamnaka wa zai kare ka yanzu daga hannuna qultu lahu sai manzo Allah ya ce Allahu Allah shi zai kare ni daga hannunka wa ha huwa za jari zalla ce da shi nan zaune bi iya ya komai ba Allah ya kare ni kuma lam yu'aqibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah bai maka komai bai ka tafi al-afu inda al-maghfira وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء an karbo daga Jabir Allah ya kara masa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zatir riqa'i inda ranar da aka yi yakin zatir riqa'i fa idza ataina ala shajaratin zalilatin tarakna halin nabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin wahala dama kun wannan yakin za a samu shida zuwa mutum nawa abin abar hawa ɗaya ne da su wannan ya hau ya sauka yana tafiya wannan ya hau ya sauka yana tafiya har kafafun suka tsatsage suka ce muka samu wata bishiya mai inuwa sai mu bar manzon Allah ya zai huta a wajen فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته yace sai wani kafiri wani mushriki yazo manzo Allah ya rataye takobinsa sai zare takobin فقال له تخافني sai ce kana tsoro na ne kala na, sai manzo Allah ce la bana tsoron ka kala faman uka minni yace to wa zai kare ka gare daga bu daga hannuna yanzu kala Allah sai manzo Allah ce Allah shi ne zai kare ni فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بمن زال الصدوق صورة التي وأقيمت الصلاة فأكتاد صلى وصلى بطائفة ركعتين ثم رأى الله صلى دوان صلى يسكي ركعة بيو ثم تأخروا سألنا سبقوما وصلى بطائفة أخرى ركعتين وأن الصلوات كما صلوا من زال الله صلى ركعة بيو وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان ثم زال الله يوعي قد يزموا يا صلى sallah a hudu sannan waɗannan sahabbai da suka saji biyu kowanne shi ya raka'a biyu kenan mun gane ko to sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu yayi kasaru yayi ko cika sallah yayi eh kisa yayi ne dalili eh raka abi za ta zama nasira kenan ko raka abi ta zama mai ta zama farilla to ashe mai farilla zai dinne nasira kenan ko sabanin mazhabin ku ko mai farilla zai yi mai nazila ko ko ba zai ji ba wai ka'idoji da malamai suka kafa ba wai gullarin dalilai ne da su ba ka'idoji ne cikin mazhabi suka kafa ba za ka bi liman ba sai sallar ta dace farilla da farilla nafila da nafila ko ko azhar da azhar da asar da asar wa'annan duk ka'idoji ne suke ganin ya dace haka amma ba wai lallai ne in an yi sabanin haka sallah ba ta yi ba in ba a so karanta tafsirin qurtubi wa aqimis salata bi zikri fi a cikin suratul fatiha ka je ka karanta karanta kaga eh, sabanin malamai da husu eh, mawujihatun nazar da ya kawo ya kawo bayani mai tsauran shafuka guda nawa in mutum ka taso daga sallar azhar ka zo ka tarar da liman masallaci ana sallar la'asar yaya za ka imam ahlaf kace ce a'a ba ka da yadda za ka sai ka ja ka fita masallacin ka je gefe kai sallar azhar me yasa aka ce ka ja ka je gefe kai sallah azhar ka in ka shiga cikin masallaci kana sallah azhar kuma sallar asar ba ka sallah me manzo Allah ya ce idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba to yaya za ka yi ka warke daga wannan sai eh, imamu abu hanifa yace abin da ya fi maka lafiya sai ka janye jiki ka bar su suna sallar na asar masallacin su ka je gefe wajen masallaci ai baka zo cikin masallaci wallahi ake la salata illa al-maktuba ko sai ka je kai sallar azhar ka in ka riga su gamawa sai ka zo ka rufe sallar asar in kuma sun gama sai ka zo kai sallar asar ka wani su malamai suka ce a a sai ka je ka bi matakan ka shiga masallaci ne, man na sallah ba ka da hujja da za ka wata sallah sai wannan sallah suka ce sai ka shiga ka je ka. ka bi liman sallar la'asar ana sallamewa ta zama maka nafila sai ka tashi kawo azhar ɗinka nan ka sake kawo la'asar dan su malamai suka ce me yasa Me ya kuka sananta maka me ya kuka sananta miki to yaya za a yi suka ce a'a sai ya je shiga da niyyar sallar azhar liman na la'asar yana sallar azhar in liman ya ne sai ta ke kawo la'asar sallah ta yi ko ba ta yi ba aka ce sallah ta yi menene dalilin ku to duk dalilan zaka gani imamul qurtubi tare da cewa imamul qurtubi ba maliki ne zaka ga matsaloli da yawa sai ga daga maliki yake fada daga maliki yake fada daga maliki yake fada hmm. fi sauki amma matukan ka zo liman na sallah a masallaci ba za ka yi wata sallah ba sai ka bi liman ko ta zama nafila ko ta zama farilla ba za ka zama liman na sallah a zahar ko la'asar masallaci ko magarba ko isha kai ka zo kuma bayan kai ma kana wata sallar ba aka ce wa'in suka ce sallah ta ka babu kuta sirar sabili ai addinin musulunci yana son tsari yana son biyayya yana son sa'a yana son zaman lafiya ko eh kila sai ai sa'a sai ai biyayya sai an girmama na gaba sai an mutunta na baya sai in ba haka ba rayuwa ba za ta ba eh ko da an fara ne a ce wannan ya danganci aka ce in kana sallah sai aka tada kana cikin sallah a sai ladan ya tada ikama to suka ce kana da dama har kafin ladan ya gama ta da ikama limai sai Allahu akbar kai maza ka sallame sallar ka tayi amma suka ai tun da aka ce ki za mu qimati salati fala salata illa al-maktuba matakan kana sallah kafin ka sallame ladan yake Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa yasma da ranka ce sallar ta ka ko kai ta ko baka yi ta babu ita ta baki sai ahna ce a a a tamma ha khafifatan sai sai wai zai iya cika wannan sallar da wuri dan ake wala a amalakum ai ake kada ku bata ayyukan ku fara sallah ai sai ka cika sa sai malamai suka ce ai ba kai ka fata aikin ba shari'a ce ta fata aiki ta ce babu sa babu sai wani suka ce in za ka iya gama wannan sallah kafin liman ya kafin ladan ya gama liman har liman ya ce Allahu akbar suka ce za ka iya cikawa amma har kai sakaci liman ya ce Allahu akbar wannan sallar ta ka babu ita ko ka sallame ko baka sallame babu ita وقال مسدد عن ابي عوانه عن ابي بكر اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محاربا خسفا abin da yasa suke matsawa a cikin waɗannan abubuwa baki duk abin da za ka yi ne kace kana sallar nafila man na sallar farilla ko haka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ما افترضته عليه يسكت في ألوكة منتي أيقو سكن أي تارد لمن تكن فرلا يهمك أو أحيك نفس النافلة من أي دليل الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه معنى ذا نافلة ذا فرلا وشيء تتكرتي فرلا يتكرتي وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقل فصل الخوف جابر أبو الزبير يقول جابر tare da manzon Allah sallallahu a guri da ake ce da shi annaqli sai salatul khawf wa qala abu hurairah sallaitu ma sallallahu alaihi wasallama fi ghazwat najd abu hurairah yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu a yakin naji salatul khawf sallan khawf sallan tsoro wa inna ma فلما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر يتي أي أبو معنا ولا يأتي دعسي معنا باير خيبر وإن قال إمام البخاري في كوابك ينا تبتر دوائر مسألولين التاريخان أبو هريرة دي مسلم تبسي شكرا لأك بود خيبر سنة سبع من الهجرة باير أي هجرة شكرا بقوي شكرا لأك يأتي خيبر أبو هريرة يزور دو daga kabilar dau daga yaman ya zo ya musulunta باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسي غزوة بني المصطلق ita ce ake cewa ghazwatul muraisi kowanne ka faɗa sunan wannan yakin kenan sai babin da ke bayanin yakin banin mustalif wa qala ibn ishaq محمد ابن إسحاق صاحب المغازي يكي وذلك سنة ست من الهجرة هي تبت سوى ياكم بدل مختلف ياكم مريسيسي يعني سنة سكرة تشدة بالهجرة bai حتى قبلين خيبر سنة dan khaibara shekara ta bakwai aka yi in aka ce wannan yakin ai shekara ta shida ma'ana an yi shi kafin khaibara khaibara ya zo bayan ta kenan وقال موسى بن عقبة موسى بن عقبة وانا babban malami shi ma wanda yake ya kware a cikin tarihi da sira sai ce a sanata arba'in a'a a shekara ta hudu aka yi yakin banil mustaq وقال النعمان بن راشد عن الزهري sai aka ce Nu'man ibn Rashid ya rawaito daga Imam Zuhri shehu Imam Malik yace kana hadithul ifki fi ghazwatil muraisi hadisatul ifki ya kasance ne a cikin yakin al-muraisi wanda ake ce da yakin yakin banil mustalif قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مخيريز أنه قال يتي عن كربو ابن المخيريز يتي دخلت المسجد ناشي مسلاتي فرأيت أبا سعيد الخدري فإن أبو سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل يتي إذا نجي مسلاتي فإن أبو سعيد الخدري فإن زونا قصدك sai ya tambaye shi ya aba sa'idin al qudri menene hukuncin azalu ma'ana azalu mutum na saduwa da matarsa lokacin da zai fitar da mani sai zai yi fitar waje wai dan kasa dauki ciki shi ake ce ma azalu azalu kenan sai ce menene hukuncin haka to abu sa'id qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri bai ce iko ko a ba sai ya kawo masa kissan dan ya tabbatar kai ka tabbatar da cewa wannan hukunci da zan faɗa maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أبو سعيد الخدري ببقى كرجي ياتي أي حكمت كذا يتي يندى الأمر يتصنج أياك بني المصطلق ياك المريسي منت في تاريخ من الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا سبيا من سبي العرب sai muka ribaci mata ko ko 'yan mata a cikin matan larabawa fashta hailan nisa fash wajjajjat alaina al'azuba yace sai gwagwarki ya muna tsawo ba ma'ana mun kowa ya jima bai sadu da mace ba sannan kuma ga matan laraba an samu sai suka yi sha'awar saduwa da mata wa ahbabna al'azla amma ba sa son wa'annan matan su ɗauki ciki daga gare su fa aradna an na'zila don su zama ku yanke su kenan ko sai suka ce gaji su suna bukatan mata dan rabon su da mata ya jima ko sa'annan kuma ba sa son wa'annan ku yanke su ɗauki ciki sai suka yi shawara sai suka ce to ai yanzu ba inda zamu yi sai mu yi azalo wa qulna na'zilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan azhurina sai suka ce to yanzu anya zamu tabbata zamu yi wani abu kuma ga manzon Allah ba mu je mun tambaye shi ba a sai matukan manzon Allah na da abin da yake babu wani makhluki da yake da abin da zai ce ko Da kullu qawlin inda qawli Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fama aminu fi dinihi ka mubali yace ka bar duk wani magana da wata magana da wani ya faɗa ko wane ne ne inda qawli Muhammad matukan manzon Allah yana da fada shine sai ya kawo maka fazlakatil mas'ala yake fa ma aminu fi dinihi ka mughamir hmm. ai in kana daukan maganar manzon Allah kana aiki da ita kana cikin aminci a cikin addinin ka in kuma kana barin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin ka na cikin kasada shine shi yaushe za a hada wanda yake cikin aminci a cikin addinin sa da wanda yake cikin kasada haka imam al fazali yake wa ma sahha anhu min hadithin fajindi ما ظهر التوجيه وما صح عنه من حديث فجلدي abin da duk hadisin da ya inganta da magamanzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi za ka bi Allah da shi za ka yi addinin ka sai Abu Sa'id al-Khudri ce sahabbai baki daya sun samu suna suna sha'awar mata sun samu amma kuma ba sa su dauki ciki sai suka shawara za mu yi azalu sai kuma suka ce yanzu manzon Allah na tare da mu mu je mu yi wani abu ban tambaye shi ba qabla an nas'alahu fas'alnahu an zalika sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ga abin da ya faru mu kuma muna bukatan mata sun halatta mana amma ba ma son su dauki ciki sai muna son mu yi azumi shine azalu fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma alaikum alla taf'alu babu laifi ko ku yi ko kar ku yi ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa wa hiya ka'ina manzon Allah ce duk wani rai duk wani makhlukin da aka kaddara za a halicce in lokacin ya kai da azalu da sa magani da daurewa da shaye-shaye da cuce-cuce duk abin da aka yi wannan sai an haife in kuma lokaci bai kai ba duk yadda aka yi a je kasan ingila ne su yi wankin mara ne su ba da magani ne su yi menene da menene wallahi tallahi wannan haihuwar ba za ta ba hana neman magani ba fa aka ce ka nemi magani kana da bukata ka yi kaza ka yi kaza amma amma tabbas abinda Allah ya kaddara zai kasance ba abinda zai hana قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال tare da cewa akwai matsaloli da suke ah, ah, an ah, mu'allaka kenan mashi amana mashi a mu'allaka kenan ko akwai abubuwan da Allah ya kaddara za su auku akwai abubuwan da Allah ya kaddara in kaza ya faru kaza zai faru in ai kaza in ka je ta nemi magani za ta samu ta in ba ta nemi magani to wannan ita zai kowa ne miji ita sai ta nemi magani in ya nemi magani zai samu kaza in da nemi magani ba zai samu ba to wannan shi mashi a mu'allaka kenan in kaza yayi kaza wayansu abubuwan haka za su zo haka kaddara aka kaddara su wasu abubuwan a'a ba za su ba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza in sun tashi sun bincika sun kare sun kware sun gwada sun basu ji dadi su gwada za su su kaza za su amma suka zauna su zama su wata makiyata da a suka kashe addini suka kashe zukatan su sai su ga turawa sun ci gaba su ne za su gyara kaza su ne za su yi kaza kuma in kuka tashi kai iyawa za ku yi turawa in ina suka je suka koyo duk abin turawa su yi na ci gaba sai wurin musulmai suka je suka koyo in suka je suka koya suka suka kai kasar su sai su fada da abin su gyatta abin su gyara abin yaya za su ci gaba sai ku su aiko muku yaki da fitina da munafiki da cikin da kutun gwiwa da komai da komai sai su tarwata hankulan ku sai lokacin da kuke fama da kawunan ku su suna nan suna gyare gyare suna tsere tsere suna komai da komai dan a waye gari sai ku ga su gaba da ku to tilas kuma ku zama kuna bin sai abin da su da dama su قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد جابر يتي من ياكي تارد من الله صلى الله عليه وسلم ياكي النجد falamma adrakatu alqa'ila yayin da manzan Allah bacci ranar ya same shi wa huwa fi ibahi yana wani kwari fanazala ta ta shajaratin sai manzon Allah ya sauka karkashin wata bishiya wasta zanna biha yaje kwanta karkashin inuwar bishiya wa annaka sayfahu sai mutane suka rarrabu wannan yaje ne wata bishiya ya kwanta wannan yaje samu inuwa ya kwanta wannan dukkan su baki daya fi ya yastabi yusalluna wa baina nahnu kadhalika suka ce yayin da suka kasance kowa na kwance in ya kama zango idda ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kiraye su wane wane ya baba ya ya ku taho muka zo fa idza a'rabiyun qa'idun baina yadayhi sai ga wani balarabin kauye zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon yace inna hadha wannan misali ya zo min wa ana na'im halin kasancewa na ina bacci fa karaka sayfi sai ya zare ta kofina fa sai kansu sai na farka wa huwa qa'imun ala ra'si sai na farka halin kasancewa ta ko yana sai a kaina muhtariku sayfi yana rike da takobin ya ji ta takobin daga gidansa fantan kana sai yake balarin ko ya fada manzo Allah yake mayyam na minni wa sai kwace ka hannuna yanzu kultu sai manzo Allah ce Allah Allah shi ne zai wani fasha ma hukum makada wa huwa hadha yace shi ne gashi wannan yana zaune kala wa lam yu'aqib rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce a dake shi ba sai ya daure shi ba sai ya tsane shi shine ake cewa al'afu inda al-maghfira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ghazwati al-mal dama muka ce wannan yakin da aka yi ba a yi yaki ba sosai an je ne aka tsare su shine ghazwati a wancan yakin da muka fada ko to amma ghazwati bani al-mustalif shi yadda abin to za mu kuma karanta hadisi babu ghazwati anmar yace babin da ke bayanin yakin al-anmar قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أن كربونا جابر بن عبد الله بلنصاري مسلم مدينة يسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار ناقا من زن الله صلى الله عليه وسلم أتبياك أنمار يصلي على راحلته ينا صلى كم أبر هوسا متوجها قبل المشرق متطوعا معناه من زن يتي ياقا من زن الله أتبياك الأنمار ينا هيكا دبسا إبايا فسكتا الكبلة ينا صلى النافلة سكت يا حلتا sallar nafila babu hadisin iski babu eh? Eh? an tsallake babu hadisin babin da ke bayanin hadisin iski hadisatul iski wannan karya da aka kirkiro aka saukar aka sabbaba fitina a cikin madina kusan wata ɗaya ko wata sai imam al-bukhari ce al-iski wal afati bi manzilatin najs wan najas ma'ana al-ifk wal afaq duk mizanin su shine kace kaman annaji wan najas mizana aka wazanin su yuqalu yace ana fadar cewa ifkuhum wa afakahum wa afakahum وذلك إفكهم وفي قراءة أظن كذا وذلك أفكهم wa affakahum kowanne yace ana fada abinda ake nufi a kan ƙarya faman qala afakahum wanda yace afakahum yaqulu sarafahu yufaku anhu yace sarafahum an imani wa kazabahum ya juya su daga barin imani sa'annan ya ta su kama yuqalu kama qala yufaku anhu man ufika ay yusrafu anhu man kurifa imam al-bukhari yanda yake kwararre a cikin fiqh haka yake kwararre a cikin hadisi haka yake kwararre a cikin lugha قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن عن ابن شهاب قال حدثني قروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم نعنى عائشة تبادل الأباري يا يند أكثر ƙarya bayan aka fata mata suna take ba da labari yanzu ita da kanta ga yadda abu ya kasance wa sahibul qisfati ajra biha ko wa kulluhum haddathani yace mai riwaya duk wa'annan malamai kowanne ya bani labari طائفة من حديثها وبعضهم كان أو آل حديثها من بعض وأن يفتي وأن وأن يبان لابار أبن يجي وأن يبان لابار أبن يجي وأثبت له اتصافا وقد وعيت من كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة يجي قوة يا بعد لابار أبن يقضي أبن يجي وأبن يتبتر يجي دكوة وأن أدوك أبن يستفاد من ناكي أبن قوة يفاد من يجي أنكر بودا نانا عائشة الله يتارى مسا يداتي وبعض حديثهم يصدق بعضا هو أتكين أبن دي فدا ينا جسكة أبن دي وانشين فدا وإن كان بعضهم أو عاله من بعض هو دي كي وإنسو معلمان أتكين وإنسو كبام لابار سنتكي أي لابار لوإنسو قالوا سكتي قالت عائشة نانا عائشة تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نانا عائشة تتي جزء أن من الله زاشياتي سيئي قرئة أه؟ ba ita قرأ ƙuri'a ce sai ƙuri'a duk wacce sunan قالت عائشة نانا عائشة تي فأقرأ بيننا في غزوة غزاها كما من الله يقرأ فكان ما تنسى التوانيات إلى زي جيني في غزوة بني المصطلق فخرج فيها صحني نانا عائشة تي سير بنت يفتو فخرجت مع فكنت أحمل في هودجي تتي دزات تفتح لدى من الله سيتك فانتي سيت أتوكيت أكين دربوكا والدربوكا تاكي دا أكي كر راكمي بكا دا أكي كر راكمي كورفا دا أكي كر راكمي في أكي كما هودج شين أكي تلشي الخدر على حد قوله ويوم دخلت الخدر خدر أوليزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيب بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيد فانزلي فقلت لها سيري وارقي زمامه ولا تبعديني انجلا الى اخر ما قال معنى الهودج sai a ɗauki nana na Aisha tace lokacin tana yar yarinya karama ba ta da nauyi sai a dauke ta a cikin darbuka ana tafiya wa unzalu fihi in aka je inda za a sauka sai a dauko darbukan a sauke sa'an nan ta fito in za a tashi sai ta shiga darbukan sai a ɗauka a ɗora kan rakumi Don ita kanta lokacin tana 'yarinyar yarinya karama ba ta da nauyi وسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك التي حكم في تشي حرسي لحتى جمع ياكل بني المختلف ياكل wannan yaki da suka ce aka gama wa kafala janauna min almadinati qafilina suka ce sai suka dawo da aka kusa aka kai wani wuri aka yada zango azana laylatan birrahili wajawal a cikin dare sai aka ce to tafiya za a yi فكنت هنا آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش da aka ce ai tafiya sai ta ce sai ta tashi ta fita cikin darbukan ta fita ta je ta biya bukatar ta dawo falan ma qadaitu sha'ani da ta je ta yi abin da za ta yi ta dawo aqbaltu sai ta dawo ila ra'li falan su sadri فإذا تبتلي من جزء ظفار قد da ta dawo sai ta samu da ta lalabi kirjinta haka wuyarta, sai ta ga abin wuyanta ya tsinke ya faɗi me za ta yi ma sai ta koma nemowa فرجعت فالتمست اخي فحبسني استذاؤه sai ta je da ta gaba abin wuyan nata ta ce me yiwuwa inda da tafi na dawo sai ta koma tana binciken wannan abin ba su same shi ba qalat wa aqbala ba'd alladhina kanu yurasiluni fahtamalu hawdaji da tafiya ta kai za a tafi waɗanda suke zuwa su ɗauki ɗarbukar ta su fito a kan rakumin sai suka zo suka ɗauka ta suke suna tana ciki ne don ba ta da nauyi sai suka ɗora akan kan sai aka kama tafiya aka tafi فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذا خفافا لم يحبلن yace a lokacin mata ba su da nauyi ba su sun koshi ba kowace za a ganta haka nan ne amma ba su ba nauyi ba ولم يخشهن اللحم انما ياكلن الالقة من الثاني yace abinci kadan ake ci ba ana jibga ana cika ciki bane balle kitse yawa falam yastankir alqawm hau alhawd da suka zo suka ɗauki ɗarbuka ba su shakka cewa ko akwai mutum ko ba mutum a ciki ba da a ce tana da nauyi ne in aka ɗauka za a ji ba nauyi sai a tambaya menene amma da ma ta ce ba ta da nauyi haka ake ɗauka ko tana ciki ko ba mutum ba ciki ba za su sani ba ina wa hamalu wa kuntu jariyatan ne, sinni tace lokacin ina yan yarinya karama fa ba'ahu jamala fa saru wa ba ibni ba'da ma samarra jayki abin wuyan naka ba can ya fadi ba inda suka sauka aka yada zangon sai abin ya fadi anan sai rakumin ya kwanta akai da rakumin da aka dauka suka da aka dauki rakumin aka tafi da ta dawo sai su samu abin wuyan nata a wajen fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib da ta dawo daga neman abin wuyanta sai ta tarar da duk an tafi sha ake tana cikin darbukan ne sai ba sai kira ba wanda zai amsa ba kowa daga ita sai ita sai ta ce to yaya za ta yi sai ta koma inda suke zaune din aka dauki darbu aka tafi aka dauki aka darbu darbun aka tafi sai ta je ta zauna wurin tana kallon ikon Allah fa tayammamtu manzilin alladhi kuntu bihi wa zanantu annahum sayafqiduni fa yarji'una ilayya ta tafi ai duk yadda aka yi in tafiya kai tafiya in suka farga cewa suka lura cewa ba ni ce ai za su dawo baya su neme ni to ba na zauna inda in suka zo za su same ni inda suka bar ni kenan فبين انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت تجي تنا زوري تنا جيران كيكم الله في بشي دوكيتا وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء البيت to akwai wani mutum wannan shine sunan Safwan ibn Mu'assal a lokacin shi yana bayan mutane bayan sun tafi yana can baya yana tafi zuwa zai zo ya shige inda take zaune ya je ya riski mutane yana tafiya sai ga duhun mutum a ce ya taba ganin na Aisha kafin a yi hijabi sai ya santa da ya san na Aisha ne da ya na Aisha zaune kuma al'umma duk sun tafi manzo Allah sun tafi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa asbaha inda manzili fara'a sawada insani na'ilin fa arafani hina ra'ani wa kana ra'ani الحجاب فاستيقظت باسترجائه يقال استرجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون سيتي إنا لله وإنا إليه راجعون لتجمر يستطيع فرقا حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي لتجمر يسا تبود إلى نبا سيتتوكي تفت ترك فسكتا تجد تجد تجد ووالله تجد نارا سيد الله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجائه لكن والله bai ce min komai ba ban ce masa komai ba abinda na ji gare ni kawai shine cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ya zama na Aisha wa hawa hatta anaka rahilatahu da ya zo sai ya sauka ya saukar da abar ya kwantar da ita dan na na aisha ta hau ya tafi da ita a rashi jama'a فوطئ على يدها فقمت fara فركبتها ban يقودني da ya da dauki na na Aisha akan abar hawar to yanzu ba zai hau ba sai ya rika ragaman linzami yana jan abin yana gaba yana jan na Aisha na kan da kan abar hawar ka aiki da zama kana ja ko ba za ka hau kai ma hatta ataina albayta muqirina da narin zahira suna tafiya kiryan kiryan kiryan kafin su rufi jama'a lokacin azhar yayi wa hum nuzul al'umma ta zau an ya da zango an sauka halat nana aisha tace ba halaka man halaka wanda Allah ya rufe da halaka sai halaka saboda me da aka je aka yada zango a zahar ana zaune sai ba a gana na Aisha cikin darbu ta ba ana can sai ga Salkuwa ibn Mu'attal yana janta tana kan abar hawarsa ta kawo ya kawo ta a to shine sai munafikai da shaytanu da menene masu gwiwa masu kakeji sai suka samu mashiga ya suka samu su shiga su fita su ce kaza kaza wannan yake kulle kulle wannan yake kulle kulle shi yasa kace fa halaka halaka وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول شين رئيس المنافقين شين الذي تولى كبره شين جابورا والنمتنا يجي شل وتانا يجي فدا يجي duk sai da yake halakar da mutane qala urwatu urwa yace ukhbirtu annahu kana yusha'u wa yutahaddathu bihi indahu fa yuqiru da azu an ce ma an ce zai tabbatar shi ma ya da zai faɗa ma wannan dan ya yada ya fata sunan nana Aisha bai ji kunyan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai ji kunyan sayyidina Abubakar ba bai mutunta nana Aisha ba saboda nifaka ta tabbata a cikin zuciyarsa dama ba kaunar Allah da manzon sai yake yi ba dama ba kaunar Abubakar yake ba baya kaunar musulunci imani bai tabbata a zuciyarsa ba sai nifaka ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومثله بن أساسة يتي وإن سكي هذا في الإفك بند أمي بن سلول ما وإن هذا كي سننسى سي حسان بن ثابت دا مثله بن أساسة وحملة بنت جعف في ناس آخرين لا علم لي بهم يتي أتنوا أيضا متعني لمن سنسوا غير أنهم أصبتوا يتي سيدي سنة ديوة كما قال الله تعالى ومن يدعى الله من رسول الله فدا وإن كبر ذلك يقال عبد الله وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول قال قروة كانت عائشة تكره أن يصب عندها حسان تعرف سوى حسان ينهج وإن إلا السرير تسكب فجوة إلا تسكب تلك أنا لعائشة وباتا سوى حسان من يسانا لعائشة باتا سوى حسان ستي أينك kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba ta son a zage shi wa taqulu innahu allazi qala yace ai hasan shi ne yace fa inna abi wa walidihi wa irdi li irdi muhammadin minkum wa qala na ra'ayi suke wannan kalma da Hassan ya fada game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna abi wa walidahu wa irdi da ubana da kafi da ubansa da mutunci na da irdi Muhammadin minkum wa qahu ma'ana duk abin da muke mallaka tun daga ni har iyaye na aka kana da ake za mu dauka mu fahimci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daidai قالت عائشة نانا عائشة بعد الأبار تتي فقدمنا المدينة في مكئسو مدينة ta حين قدمت شهرا في سيرة اللافية باين لأكئسو مدينة وتأيا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك mutane suna nan ana ta nan ana ta ya ka fitina da munafinci ita ba ta san me ake ciki ba la ashkuru bi shay'in min zalika wa huwa yuribuni fi wajhi anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lutfa ba abin da ya sa ta koma shakku ne. duk abin da ake faɗa a cikin Madina na munafanci na iski na karya na barna ba ta sani ba sai dai sai abu ɗaya ya jawo hankalinta gashi ba ta da lafiya amma yadda ta san da manzon Allah na tausaya mata yana jin kanta sai ta ga yanzu al'amarin ta ya canza manzon Allah bai damu da ita kwarai kamar yadda yake damuwa da ita da ba sai dai yanzu ya gaisuwa assalamu alaikum kai fa kina kun lafiya ku balau ina kwana sai kina sai kama hanya الذي كنت أرى منه حين التسمين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي من ذا الله لذي شكو من فيسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف يسلم السلام عليكم إنا فارا سكوك نسي كما يا يا لا باي بايا باب باب باب ونهيرة باب وتمغنى باب سكيوا بيا يجيسوا سي كما أنيا fa zalika da ce abin da sa ta tsoma jin shakka a cikin zuciyar da nan lalle anya ko wani abu bai faru ba yaya manzon Allah ya canza min haka wala tura bi a ta kharatu hina da ke har sai da ta ji sai sautin rashin lafiyar ta ta fita fa kharajtu a ummi misbah sai ta fita tare da wata mata ummu misbah za su je da magaruba a lokacin duhu za su je za ta je biyan bukata tace a lokacin ba su da ban daki a cikin gida abin aibi ne lokacin larabawa ba al'ada su bane a gina ban daki a cikin gida yaya za a yi sai a je nesa nan ne in magaruba sai lokacin duhu mata za su je su biya bukatun su su dawo kafin a zo a fara gina ban dakuna a cikin gidaje sai suka fita ita da ummu mista قبل المناسب لا صور مناسب بكاتا وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا سكتي باسا في تاتي جندري إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الخلفة قريبا فتي والمن يا كفن كافن أزو أجل بندايتي أجلاجي قريبا من بيوتنا قالت وامرنا امر العرب الاول تتي حالin mu kamar yadda kasan halin larabawa na farko ba a gina ban a gidaje daga baya aka zo fara wannan filbariya قبل الغائب وكنا نتعذى بالكرش أن نتخذها عند بيوتنا قالت تتي فانطلقت سيمك تفي أنا ضمير الفصل كنكو وإن أردت آه وإن على ضمير الرفع المتصل أتبت فصل بضمير المنفصل أنا وأم مثله وهي ابنة أبي رهم ابن أبي رهم ابن عبد المطلب ابن ابن عبد مناف ita da wannan ummu misba wa ummu bintu sahr bin amir qalat abi bakr bin siddiq uwata mana ya kumma sayyidina abubakar kenan ko wa ibnuha mistahu ibnu qusasa ibnu abbad ibnu abd ibn ibn al-muttalib wannan matar danta shine yana cikin waɗanda suke wannan zanci tuka fa aqbaltu ana wa ummu misbah nana aisha take sai muka zo ni da ummu misbah muna tafiya

atasubina rajulan shahida badara mista ya halarci yakin badar dan mai kike zagin ta ya فقالت ويرزو أم مصر تسا داما ذات بانا نعائشة تكشف بيان أبن دي sai ta ce abin da ya sa kika ji na ce mista ya halaka kika ce na zage shi ya ke wacce baki san abin da ake ciki ba walam tasma'i ma baki ji abin da mistaha ya faɗa ne. qalat wa qultu ma qala sai da Aisha ce yo me mistaha ya faɗa fa akhbaratni bi qawli ahli ifk ummu mista sai ta bana na aisha cikakken bayani yadda ya gudana ai lokacin da kika gaura kaza ai lokacin da kuka zo da sabuwar min mu'attal ai kaza kaza kaza duk kwanakin nan wurin wata daya ga abin da duk ake faɗa a cikin madina ke baki sani ba ke nan sai na na aiki ta samu da zazzabi qalat fazzaltu maradan take da ta ji wannan sai zazzabi ya kama ta dama ta yi zazzabi ta farfado yanzu da ta ji abin da ya fi karfin ta sai kuma zazzabi ya da ya dawo ala maradi falamma rajatu ila baiti na na aiki da muka iso gida دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيك لما قال له sai sallama sa ya faɗi abin da yake fada bai na samun jin kai da tausayawa da kulawa kamar yadda yake min da da yazo ya faɗi haka fa qultu lahu nana aisha yanzu ta san me yasa manzon Allah bai da bai da ita ba yanzu sai ta ce ata azanu li an ati abawayya ya manzo Allah zaka ban izini je wurin iyayena Khalad tace wa uridu an astayqina al-khabara eh so take da jawrin iyayenta da tabbatar da labarin kin haka yake ne ko ya yake ne kibali jima qalat na ra'ayta tace fa azina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bani izini ce zaki zuwa wurin iyayenki me zai hana kuwa fa qultu li ummi da taje sai ta ce ma uwarta ya ummata ya mahaifiyata ma za ya tahaddathu nasu menene mutane ke faɗa ne tuntuni a ni ban san abin da ake ciki ba qalat sai ma'aikiyar na na Aisha ta ce ya bunayya ya ke yar yata ma'ana tasbiru bintin kenan ya ke yata karama hawwini alaiki ki kwantar da hankali kada ki damu فوالله نارا سيد الله لقلما كانت امرأة الحج وضيئة عند رجل يحبها لها لها يحبها لها ضرائر إلا كفرنا عليها لكن يقول جدا عن كان باب دموع والله تالله بعض أكب صام متي تاسع مقربوا ورم مجلسة ينا سنة ينا فيه تاتبا كما تنا ركيشي با في حكا يا قوم وانا تسي كذا وانا إليك كذا سيأل سامدي دي يد زاي أفاكا مثل qalat da na aisha ta ce fa qultu subhanallah ma'ana ta samu tabbas kenan daga mahaifiyarta haka ya kasance sai ta ce subhanallah awala qad tahaddatha an-nas yanzu abinda mutane ke fada kenan bi haza Na nana aisha ce sabaqaitu tilka al-laila hatta asbahu la yarqa'u li damun wa la aqtahiru bi nawmi take daga wannan dare take kuka har gari ya waye hawaye na zuba masa ta kasa ثم أصبحت أبكي تتي سيتا وعي غني كما تنا كوكا قالت تتي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali dan Abi Talib wa Usama ibn Zaid dina salbatul wahyi da manzon Allah abin ya kai ya kici ya Allah bai ga dama ya sauka da wahayi ba manzon Allah ya rasa yaya al'amarin nan zai kasance ne sai ce ya kai Ali ya kai Usama sai kira su yas'aluhuma wa yastakiruhuma fi firaqi alihi sai ya kira Usama da Sayyidina Ali yana tambayar me kuke gani ne game da Nana Aisha wannan al'amari da ya faru me kuke gani za a rabu da ita ne sake su za a yi ko barin su za a yi ana tattaunawa dai قالت nana Aisha take fa amma usamatu fa a ashara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi Usama sai ya bada labarin abin da ya sani na cewa na Aisha ta barrantu ba wani abin da ya faru gare ta ƙarya ake bai san wani sharri game da ita ba. Faƙala Usama sai Usama ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halaka wa la na'lamu illa khaira. A halaka ina mana a halaka ilzam a halaka. Karki iyalanka ba mu san wani abu kare da game da ita bana na sai alheri wa amma aliyun amma sayyiduna aliyun fa qala sai yake يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم لم يضيق الله عليك ألا بكنت كامك بأي والنساء سواها كثير أي ما تائر تسنى ديوى ما تاوأن ولن تسنى ديوى ثم سيدنا علي da Allah bai saukar da wahayi ba ya ga yadda manzon Allah yake shiga cikin damuwa sai ki to ai Allah bai kunta maka ba Allah bai hana kai aure ba ka auri wata mana ko ka samu kwanciyar hankali bai sai a sake ta ba mun gane ko abin da take nan wani sa'u wa kasiratu wa salil jariyata tasbuquka dalili sai na alifaitar manzo Allah ka tambayi jariya wannan yariya za ta baka cikakken bayani abin da yake ta sani ma'ana abin da ta faɗa maka da shi za ka yi aiki wannan inda na Ali ya ce yake manzo Allah ya tambaya da manzo Allah ya tambaya take na Aisha barrantacciya take ba abin da ya same ta ko a ce na Ali ya ba da mummunar jawara. ko ba da mummunar jawara ba sai dai ke kan sai zai ba da mummunar fahimta eh. dalili da yake wa nisa'u kiwa haka firu wa salil jariyata tasbuku ka tambayi wannan yariyar da suke tare da'iman tana tare da ita tana dubanta za ta baka gaskiyar labarin na na Aisha tana da laifi ko ba ta da laifi qalat na na Aisha fada a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barira sai manzo Allah ya kira barira wace sayyidina Ali ya ce a tambaye ta ita ta san gaskiyar na na Aisha dan ita ke tare da na na Aisha kullum فقال اي بريره في من قال لك يا اخي بريره هل رايت من شيء يريد kin taba ganin wani abin da yasa miki kokan to game da na aisha qalat lahu barira sai barira tace wallazi ba'athaka bil haqq na ran da sarkin da ya aiko ka da gaskiya ma ra'aitu alaiha amran qattu aqlitu ban taba ganin wani abin da za a iya zarginta da shi ba ban taba ganin wani abin da zai bata mata suna ba ban taba ganin wani abin da kai na asha bai dace ba sai ta kawar uslub arabi tawkidul madhi bima yushbihu sai ta ce ghaira annaha ban taba ganin wani abin da sai ba sai dai ita na nan aisha yariya ce karama hadisa sunni yar yariya ce karama tanabu an ajini aliha jaji jajinu fata akulu ban san wani mugu da sai dai yariya ce karama tana zaune ma tana an ya gari tana zaune sai ta yi barci har dabbobi su suna ci wannan wannan azarge da wani abu yariya ce karama ba san komai ba ba inda kuka yi ba hankalin ta wurin sayyidina ali ya bada shawara a tambayi wannan barira fa barira kuma ga abin da ta fada sayyidina ali kuma ya san abin za ta fada ce in ba haka ba in shi yayi mummunan zance ne me zai sa ya ce a tambayi wanda za zo ka kore abin da ya fada ma'ana sayyidina ali bai bada mummunan shawara ba gani yayi manzon Allah ya shiga damuwa sai kiyaye ya kalli eh, matsayin amanzanci yace ai Allah bai kunta ta maka yace sai ka kare ko a a zaka yi wani aure ka samu kwanciyar hankali ya ce sake ka bai ce sake ka ba sa'an nan kuma ba shawara ka tambayi barira ma'ana sayar na aliyu ya tabbatar da cewa barira za ta wanke na na aisha shi yasa ya fari haka qalat tace فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه daga nan sai manzon Allah ya samu gamsuwa ya tabbatar da cewa lalle na na Aisha barranta ta barrantu azara min Abdullahi bin ubayy wa huwa ala al-minbar sai manzon Allah ya kawo minbar ce man ya azuruni wa zai katse min anzari a cikin wani mutum da yake zargin matata sa'annan yana zargin wani sahabi na da na san bai taba shiga gidana ba sai da izini وقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي فأنا سيما الله والله ما علمت على أهلي إلا خيرا yanzu manzo Allah ya gamsu sai ran ya ce wallahi ba abin da na sani game da iyali na sai alkhairi hmm. wala kan zakaru rajula yace tabbas sun ambaci wani mutum safwan ibn al-mu'attal kenan ko ma alimtu alaihi illa khaira wannan mutumin ba abin da na sani game da shi sai alkhairi wa ma yadkhulu ala ahli illa man bai taba shiga gidana ba sai tare da ni قال تتي فقام سعد بن معاذ نانا عائشة تتي ألوك تند من ذن الله يفدي حكا تو أن أنسى مو ابن سلول ابن أبي ابن سلول ده زرجي كينا كو ده ليه تي كينا ده منافق تو سي سعد بن معاذ أبو بني عبد الأشهد سيتي فقال يتي أنا يا رسول الله أعذرك ني سمع جنتي مكمشي fa in kana min al-ausi darabtu unqahu wannan mutumin da ya bata maka in cikin bane ausi ne wallahi zan zan zan sare kai wa in kana min ikhwana min al-khazraj cikin kabila su in kuma cikin mutanen khazraj ne amartana fa fa'alna amran sai ka umurce mu abinda kake so mu yi da shi mu yi in kace mu kaje shi ba wanda yake hal halat na aisha ta ce fa qama rajulun min al-khazraj sai wani mutum kuma cikin khazraj ya tashi sai shaytan ya zo ya shigar da maguzanci a cikin al'amari wa qalat ummu hassan bint ammihi min fakhihi wa huwa sa'd ibn ubada wa huwa sayyid khazraj sai shugaban. shugaban azrajawa ya zo ya ce kala ta ce wa kana qabla zalika rajulan salihan kafin wannan fitina ta faru wannan shugaban azrajawa din nan mutumin kirki ne amma yanzu ga shi ya zo ya shiga masa da maguzanci har ya tashi yana kare kabilarsa ولكن شملته الحمية حمية الجاهلية ما بوزن كيكنا فقال لسعد سيتم سعد بن معاذ ليس يجي من ذا الله مين يسن كفي ما هنغري مين يسن ما لنكي ما وانا مسلمين ليما إلا إن كن كبيرة تاتي إن كشي إن كما كن حضر واجا حضر جواني أبن لك كي ميدا كي ميدا كي سيشي كبان حضر جواب ميدا كي كريا كي بذاك كشي كبان يرزم كن حضر جواني كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من راحتك يقول أتي jama'a ka ne ba za ka yi da a ce shi jama'an ka ba za ka ce a kashe shi ba Don kana son in ya zama cikin azrajawa a baka izini ka kashe shi ma ahabta an yuqtal fa qama usayd bin hudayr wa huwa Ibn ammi sa'd fa qala li sa'd bin ubadata kazabta sai kuma wani ya tashi ce kai ma ƙarya kake la amrullahi na rantsa da Allah la naqtulannahu wallahi kuma ga Allah ya kashe shi kashe shi zamu fa innaka munafiqun kai munafiki ne tujadilu anil munafiqina kana kare munafikai ba munafiki bane to amma maguzanci ya shiga sai dai yana kare wa'anda suna da shi shine sai aka saka mishi wannan magana na nana aisha take fasara al-hayyani sai wa'annan unguwar kabilu guda biyu sai ka kina ta tashi tsakanin su al-aus wal khazraj ausawa da khazraj khazrajawa hatta ammu an yaqtasilu har suka kai za su yaki tsakanin su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbar wannan lokacin manzon Allah duk yana tsaye akan minbari qalat tace falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu manzon Allah bai gushe yana cewa ayi shiru ayi shiru ayi shiru har sai da suka yi shiru suka zauna وسكت قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يركب لي دمع ولا أبتهل بنومي تكي وانا رانا تند قدري تكي كوكا حقر يواي تند سابق ما تكي كوكا حقر با هواي دي ينكي بتأيه تايبا با قالت تكي وأصبح أبواي عندي وقد بك وقد بكيت ليلتين ويوما تكي sai iyayena suka zo wajena ta yi kuka dare kwana biyu ko dare biyu da yini daya لا يركع لي wala ولا أقتهر بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء خالق كبدي حركة tsammanin cewa saboda tsananin kuka hancan ta zai yanke zai zai tsage wa baina abawaya jalisa li indi tace yayin da sayyidina abubakar da mahaifiyarta suke zaune kusa da ita wa ana abki halin kasa yace wata tana kuka fasta'azanat alayya imra'atun min al-ansari sai wata mata a cikin matan Madina ta zo ta nemi izini ta shigo sai na نانا ta تكي سينا بات إذني mai فجلست sai ta zauna tana تنا تايا kuka. قالت نانا عائشة ce wa baina nahnu ala zalika yayin da muka kasance ina kuka tana kai ni kuka ga iyaye na kuma zaune da qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sallama kuma jalasa sa'annan sai zauna qalat nana Aisha tace wa lam yajlis indi mun منذ قيل ما قيل قبلها yace tun da aka fara wannan fitina manzo Allah sai dai zai tsaya ya sallama ya ce bai taba zuwa ya zauna kusa da ita ba sai yau wa kalla bisa sha'aran la yuha ilayhi manzo Allah ya zauna wata daya Allah bai saukar masa da wahayi ya barranta da nana Aisha ba sai da Madina dukkan ruɗe munafikai na kai abin da suke yi mu'mine kuma hankalin sai tashi tunda manzo Allah bai ce wani abu ba wanda zai iya faɗar wani abu dan a san Allah zai saukar da wahayi ya kubutar da nana Aisha la yuha ilayhi sha'aran bi shay'in qalat Yana na nan aiki ce da manzo Allah ya shiga ya zauna fa ta shahada sai eh, kalmar shahada innal hamda lillahi amadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina ila yawmi ashhadu an la ilaha illa anta yazi kalmar shahada فدج على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس يا عند يزونا ثم قال فأنا سيما الله يكي amma بعد بايا حكا ya عائشة ya ce Aisha innahu cewa shi yadda al'amarin yake balagani zaliyu sha'anki balagani anki kaza wa kaza na ji labari kaza da kaza game da ke fa in kunki bari bari'atan fasa yubarri'uki Allah in kin kasance barrantacciya ce ke Allah zai barrantar da ke zai kubutar da ke zai wanke ki wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah in kin yi wani laifi ki roki Allah gafara wa tubi ilaihi ki tuba zuwa ga Allah masaukakin sarki akan haka manzo Allah ya san dukkan laifi. ko sai dai abin da Allah ya sanar da shi da zai bar na Aisha tana cikin wannan hali wata daya Allah bai ga dama ya sanar da shi ba a wannan lokaci sai abin da Allah ya sanar da shi ko fa innal abda yace saboda bawa idza atarafa thumma taba taba Allahu alayhi yace in manzo Allah ce in bawa yayi laifi yayi tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe masa qalat sai ta ce falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalatahu take da manzon Allah ya faɗi wannan magana ya gama qalata da ni hatta ma uhisu qatratan nan da sai hawaye dauke idanunta idanunta suka bushe garab ba hawaye fa qultu li abi sai na nace ma ubana sai tace ma sayyidina abubakar ajiz rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kajire abin da manzon Allah ya faɗa ka bashi jawabi anni ka bashi jawabi maimakona shi ma kala fa kala abi sai sayyidina abubakar yake wallahi ma adiri ma a aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dattijo yace wallahi ban san ba ni da abin da zan faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san 'yasa barrantatta ya san kulle a kullawa akai amma manzon Allah bai faɗi wani abu Abu Bakar ya faɗi wani abu manzon Allah ya yi shiru ana jawo Abu Bakar ya ci gaban manzon Allah ya ce ƴata yana ganin munar ladabi ne in wannan zai faru manzo Allah zai ce mata ta ko abin da zai sai ce ya ta ai barrattakiya ce to ai manzo Allah ya ji daraja ko me yasa manzo Allah zai faɗi wannan abu ba sai ce wallahi ba ni da abin da zan fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu li ummi ta wurin wa uwarta take ma uwarta ajiri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma qala take ki ba manzo Allah jawabi ki an samu ne makona a cikin abin da ya fada malak ummi sai mahaifiyar na Aisha ce ma ajiri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take wallahi ba ni da abin san me zan fada manzo ma'ana kansu ya daure na sai na abubakar da matarsa mahaifin sai na aisha da mahaifiyarsa kansu ya ɗaure ba san yadda za su san yar su ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan ba ta ba hanyar ta bace to amma kuma tun da manzan Allah bai ba da bayani cikakken bayani Allah bai sa kuma da wahayi ba yaya za su su bi bayan yar su bar manzon Allah ai sai ya sai na dabi su bi bayan yar su goyi bayan yar su su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wallahi ba mu da abin da zamu faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai فقلت لا نانا عائشة سينتي وأنا جارية حديثة السن ني تتني أرياريا كرما لا أقرأ من القرآن كثيرا تتي بعد من حدث آية القرآن ديوابا إني والله تتني نارا سيد الله da ubanta yake ba zai iya faɗa ba mahaifinta ce ba za ta yi faɗa ba sai ta tashi za ta kare kanta da ce ni na rantsa da Allah laqad alim laqad sami'tum hadha alhadith sai wallahi na san cewa tana magana da iyayen ta kenan kun ji waɗannan zantuttuka da ake yi hatta an fi anfusikum har waɗannan zantuttukan na ƙarya suka tabbata a zukatanku wa saddaqtum bihi kuka gaskata Fada in qultu lakum inni bari'atu la tusaddiquni in ce muku ni barrantacciya ce ba za ku gaskata ni ba wala in taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni in kuma nace muku nayi abinda Allah ya san cewa ban yi ba za ku gaskata sai na da Allah لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف ba ni da wani misali tsakani na da ku sai kamar uban Yusuf ya ku ya me yake kala ce ai da abu ya kai ya kawo annabi Yakubu ya rasa yaya zai yi shi ya fiti yana son ɗansa shi kulle kullen da ake yi da yake fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ta ma tasifuna ai fa sabri na. sabrun khabarun li mubtada kenan jamilun na ati kenan take hakuri ne zai hakuri kuma da kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifuna Allah madaukakin sarki shine kai abin neman taimako akan abin da kuke fata ثم تحولت ثم تحولت وارتجعت على فراشي tace da ta bada wannan bayani sai jawabi sai ta juya ta kwanta ta ba nan ta kwanta tana tana jiran abin da Allah zai yi wallahu ya'lamu anni hina idhin bari'atu tace Allah ya sanke wa ni barranta jiya wa anna Allah mubarri bi bara'ati take ta tabbatar da cewa Allah zai kubutar da ita zai barrantar da ita amma ba ta san cewa ta isa Allah ya saukar da ayar alqur'ani saboda ita ba take ita wace ita a saukar da aya tana tsammani dai Allah zai nuna ma manzon Allah a cikin mafarki ya ga cewa ya barrantar da ita take wace ni Aisha har Allah ya saukar da aya saboda ni gashi ko aya Allah ya saukar da aya saboda ke ai lokacin da mutum ya mutum ya isa sai ga yana ganin ba kowa bane duk sa da mutane yana mutum yana cika a cewa shi ne shi ne wallahi ba kowa ba ga ruwa in babu komai a ciki ka buga sai ka yana yana amma in yi cika da ruwa sai ne Allah walakin tace wallahi na rantsa da Allah ma kuntu azunnu anna Allah munzilun fi sha'ani wahyan yutla la sha'ani fi nafsi kana ahqara min ayati takallama Allah fiha bi amri tace wallahi ni ina gani ni bai kisa Allah saukar da aya saboda ni ba walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ru'ya yubarriquni Allah biha tace ni ina tsammanin dai Allah zai nuna masa mafarki ne da Allah zai barranta da ni fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu tace a wannan wurin manzon Allah bai tashi nan ba wala kharaja ahad min ahli albayt dukkan su dake zaune wurin ba wanda ya fita war hatta unzila alaihi sai Allah ya sauko manzon Allah wahayi nana Aisha ta ga halin manzon Allah ya canza ta san halin da yake kasancewa in wahayi ya zo masa sai ta ga manzon Allah ya shiga cikin wannan hali sai ta san ana saukar masa wahayi fa akazahu ma kana min burhai hatta innahu la yatahaddaru minhu min mithlu har manzon Allah ya yana gumi wa huwa fi shatin a cikin tsananin sanyi ga manzo Allah na gumi min sikalil qawli saboda nauyin wahayi allazi unzila alayhi halat take fakurri a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku sai aka yaye ma manzon Allah halin da yake sai kasance a cikin in wahayi ya sauka masa wa huwa alwawu wawul hal huwa damirul munfasil yadhaku fi mahall raf'i khabar al-mubtada wal jumlatu min al-mubtada wal khabar fi mahall nasb ala al-hal wal hal qaidun li amilihi wa kulli sahibi ko yasa in hali sai manzon Allah aka yaye masa abin da ke ci halin kasancewa yana dariya يضحك ina ma'ana يضحك ko ya fita su ya tahaku yana dariya yana murmushi fakanat awwala kalimatin takallama biha an qala take bayan an sauko masa da wahayi farkon kalman da manzo Allah yake sai ya aisha yace ya ke aisha amma wallahi faqad barra'aki amma Allah sai manzo Allah ce ya ki Aisha amma dai Allah madaukakin sarki tabbas ya kubutar ya barrantar da shi qalat tace fa qalat li ummi da manzo Allah ya fada sai uwan na Aisha tace kumi ilaihi ki je ki gode ma manzon Allah fa qultu la wallahi la aqumu ilaihi fa inni la ahmadu illa Allah azza wa jalla قالت تكي وأنزل الله تعالى sai Allah ya saukar da ayati innal ladina ja'u bil ifki lallai waɗanda suka kawo wannan ƙarya usbatun minkum jama'a ce wurin ku zuwa jama'a ce a cikin ku zuwa kace wayannan ayoyi guda goma kuma anzalallahu ta'ala fi bara'ati kana Abu Bakar sai sayyidina Bakar Siddiq yace wa kana yushku ala misai ya kasance misa wanda yake yana ru yana ruru kyautan nifaka yana bata sunan Aisha yana yana da dangantaka da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ke ba shi abinci kullum sai an kai kwano su an zuba masa abinci da Allah ya saukar da aya aka kuma yadda su sayyidina abubakar ce to daga yau kwano sa kada ya kara zuwa wa bakrihi wallahi sai sai na baka yake na rantsa da Allah la unfiqu ala misli shay'a abadan ba'da alladhi qalat li Aisha bayan abin da ya tabbata ya faɗa ma Aisha wa anzalallahu ta'ala sai Allah yake wala ya'tali ulul fadli minkum was an yu'tu ulul qurba wal yatam wal masakin wal muhajirin yace Allah wanda kake ce kada mawadata a cikin ku kuwa don abubakar ce wallahi ba zan ce da jiwa zan ce wala ya sani kada ulul fadl wa'anda Allah ya ba su fadala ya ba su dukiya ya ba su daukaka kada su yi rantsuwa su ce ba za mu shigar da talakawa da musulmai da muhajirai ba ku yi gafara ku yafe musu ku ba ku san Allah muku gafara ne ya sai na bakare sai ina son Allah min gafara daga yau a kawo kwanon misla zan ci gaba da ciyar da shi har abada قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب سنانا عائشة تكي ينا من ذا الله يا تنبي تكين وين يا تنبي يا سيدنا علي يا تنبي أسامة يا تنبي بريرة وأقوي زينب بنت جهل ita ma matar manzon Allah ce ita ce ta kwaranna na Aisha da ita ake takara gaban manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana manzon Allah ku biyu ne suke da mai suke suke suke ma'ana na Aisha ce ita Zainab ita ce take ita ce ta farata ma'ana ita ce take binna wa nana Aisha su ne ko wace cikin suna ganin ita ce to da ya kamata da ta samu dama ya yi ta fata nana Aisha da aka tambaye ta an amri da aka tambaye ta labarin Aisha fa qala li Zainab ma za alimti aw ra'aiti sai manzo Allah ce ma Zainab manzo Allah ya tambayi kishiyar nana Aisha me kika sani ko me kika ta bani game da nana Aisha fa qalat sai ta ce ya Rasulullahi ahmi sam'i wa basari ina kare ji majiyana da maganai na ban taba ganin wani sharri game da ita ba wallahi ma alimti illa ban taba wani abu game da ita da sai alkhairi Aisha sai Aisha ce wa hiya allati kanat ne min azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kwarata muke fama muke fama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin ni ne ita ma tana ganin ita ce amma sai ta ce fa asama Allahu bil wara'i sai Allah ya kare ta da tsantsi ne ko da take kishiyar ta ce ta kwarata ce da ita ake talan amma tana tsoron Allah tana da tsantsi ne tana ganin bai dace ta yi ƙarya ba قالت تتي وتفقت اختها حملا تحارب لها فهلكت في من هلك قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني حديث هؤلاء رهد ابن شهاب الزوري في wannan shine ابن da na biyo da الاسم ثم قال عروة سي عروة قالت عائشة نانا عائشة والله نارا إلى الله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله يتي وانا صفوان بن المعطل ينأتي سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى حتى safwan ibn mu'abbal da ake zargin shi da nan aisha yace na Allah kin da yake bai taba taba wata mace wanda matar bai taba kalla bai taba yin wani abu ba jikin sai taba wata mace ba sai matar halat tace kuma kutila ba'da zalika fi sabilillah sa'an nake safwan ibn mu'abbal yaje cikin yaki ta da addinin Allah aka kace ya samu kenan ya samu shahada kenan Allahumma ajina wa tawallana fi man wa barik lana fi ma a'tani wa qina wa anna sharra ma qadayta innaka تعصي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه